hijiran maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 shi daidai da kuma tara ga watan biyar miladiya 2022 a wannan tafsirinmu na wannan masallaci imam ahmad bin hanbal a nan garin gusau jihar zamfara nigeria muna cikin tafsirinmu na sassul bakara a kan aya ta 267 muka tsaya jiya za mu tashi kuma 268 insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعبكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه هي وإن تخطوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم إيه. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى yana bamu labari dangane ga abin da muke ta karantuwa a baya na abin da ya shafi ciyarwa saboda Allah da masu ciyarwa da tawa a cikinta da wanda suke ciyarwa kuma domin a sani dai tana biyuwa baya da waɗanda suke ciyarwa babu gori a ciki dukkaninsu da waɗanda kuma suka fara yi saboda Allah amma daga ƙarshe kuma aikin sai lalace ta ɓata tu, ta zama ba don Allah ba ke ciyarwa ba hudu waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin ya zanta mana labarukan su gaba ɗaya cikin wannan ayoyi sai Allah ta'ala kuma ya zo muna wani bayani mai matuƙar muhimmanci wanda zai sanya mu zama masu kwaituwa wajen ciyar duke mu saboda Allah da kuma yadda da matsayin da muke cikinsa cewa wannan aiki ne na Allah harkar ciyarwa infaki sadaka fi sabilillahi aikin Allah ne kada mu yi tarayya da Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin wannan aiki na mu sai Allah ta'ala ce mana ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana bijiro muku da talauci yana matsau muku da talauci shedan yana umurta ku da talauci shedan yana nuna muku talauci a yayin da kuke ciye da dukiyoyinku saboda Allah sai shedan ya zo dinga nuna muku cewa in kuka bayar karewa za ku da ka shi aikin shi ne ya idu kuma alfaqara yana kamar alƙawala muku muku talauci da nuna muku za ku zama talakawa yayin da kuke bada dukinku saboda Allah wa ya'murukum bil fahsha yana umurta kuma kuma alfasha alfasha malaman tafsiri kuma ta fasara ne wanda su malamai suka ce karina da ta gabace ta shine hani akan ciyarwa saboda Allah to abin da yake umurta ku da shi shine kishiyarsa menene kishiyar ciyarwa saboda Allah rowa ke sai suka ce wa nan ita ce ruwa wanda alfahsha in ba a wannan wajen ba da waɗannan malaman suka zaɓe ta zama ruwa babu inda alfahsha yake zuwa matsayin ruwa kun fahimta da haka ƙaulinsu yana da ƙarfi idan ka kalli yakin abin da Allah ta'ala ke magana a kan Allah yana magana ne a kan talauci ya shi yake gadar muku yayin da yake hana ku in faɗi saboda Allah sai ya gadar muku da mai ruwa kun fahimta ya ka ɗauki wannan fasara ta cewa wa ya'murkum bil fahsha'i cewa shi dan yana umarni da alfasha idan kuma ba wannan siyakin ba babu inda zaka ba mu alfasha wannan fasara fasara ta biyu ash-shaytanu ya'idukum al-faqara shaytan yana hana ku yin aikin alkhairi ya gada muku da talauci a cikin wannan abun yana nuna muku in kuka bayar talaucewa zaku amma wa ya'murukum bil fahsha'i yana kuma sa ku cire dukiyoyinku a wajen alfasha za ka ga mutum ba zai ba da dukiyarsa wajen aikin Allah ba amma yana iya ba mu karuwa kudinsa shedan zai hana ka taimakawa a masallaci amma zai ta kuma ka je ka watsa kudi a gidan biki amarya ta tashi ka dinga watsa mata kudi an goya tashi yana rawa ka watsa mai kudi amma ga masallacin unguwarku suna bukatar lantarki mai kyau babu ga masallacin unguwarku suna bukatar canjin kafin babu masallatan yin unguwarku suna bukatar kaza babu amma gidan ashirarenci ba sa ma bukatar amma kaiwa za ka kaiwa za ka amma yadda wani yana da ikon da zai iya ɗaukar kuɗi ya bayar a daho shayi a kawo inda suke bol a dinga shan shayi amma ba zai iya kuma ba da kuɗin shayi a je ta inda makaranta al'urani ke yi kaga shedan ya hana ka aikin Allah ya umarci ka da mai saba mu Allah shi ne abin da Bahaushe yake ce ma wanda ya ƙi sharar masallaci zai sharar kasuwa in dai ka yi amfani dukiyar ka sai taimaka ma dinin Allah tabbas sai ka amfani dukiyar ka wajen albashi ko shedan ya hana ka taimaka ma Allah da dukiyarka amma kuma a tallaba ka kan dukiyar ka zama halakakke mai halakar da ta wajen halakakku ma'ana dukiyar ba baka gina lahirar ita amma za a iya ganin ka yi mota har ta miliyan 95 ba ita muke yayi bayan yanzu 22 faradu miliyan 95 ha amma ga makamartar unguwarku suna bukatar koyar kura da za a dinga daukar gawa ana kai mutane ba za ka iya taimakawa ba amma za ka sai motar da za ka je ka burge abokanka wanda ba su ce mutum biyar ba ba su ce mutum goma ana buƙatar a yi aikin Allah ba za ka bayar ba amma za ka je ka sa kayan in ka shiga cikin yan uwan talakawa ba mu ka sa in ka shiga cikin wanka masu kuɗi can ne kake burge su ana neman taimako a taimaki bayan Allah su ci abinci ba za ka yi ba amma za ka yi sa naira dubu ɗari biyu da hamsin ka sai takalmin da za ka sa kamar ka za ka iya sa naira dubu titin ka sai huda za ka iya sa miliyan ɗaya da rabi ka sai waya amma ga yanin kuma ana buƙatar taimakonka ba za ka yi shaidan yana gadar muku da ne talauci a cikin zukatanku ya sa ku je ku yi abin da baya da kyau wani bawan Allah zai auren da yarsa bai da kuɗi dole zai ciyo bashi a banki aka bashi kusan dubu yi bakwai da hamsin malamin makaranta don ya samu ya auren da yarsa amma ya je ciwo bashin nan alba menene fanshinsa gaba daya ba zai wuce miliyan bakwai ya je ciwo ɗari bakwai da dan da ya mata kayan ɗaki kara ce ta wulaƙanta ba ya mata kaya ba ana kai ta washe gari shi kuma mijin ya zo mata iphone 13 pro ta miliyan ɗaya dubu ɗari ya keta ta kwali ya ba ta ta riƙe a nan ba shi ke nan <laughs> <laughs> ana bin ka bashi na dubu ɗari bakwai da hamsin ga ƴar katan ta linka kudin a hannun tarihi kawai za a bugu waya amarya na oga ina zuwa shi kenan to su kimarun kimarin abu da shi wannan mijin za ka ce mai a cikin danginsa akwai wanda ba ta naira dubu wallahi ba zai iya taimaka ba ta amma ya ji a tsohon matarsa sabuwar waya saboda ya birgita ta ita kuma a tabur uban tana cikin maziba ananin bashi na kansa kuma za a ringa cirewa ne a cikin kudin ritayas to me ribar na idan ba ka taimaki addinin Allah ba za ka zika lalata kudin ne a banza da wuce akwai abu ne nake ganin har yanzu gidajen mutanen mu a kan ba zani ba nan ko ba a kai ga wannan martabar ba amma dai rayuwar mu ta kano muna ganin wannan abu za ka yi aure ka kama gida dubu ɗari uku za ka biya a shekara amma idan aka je event inda za a je a yi fati na yarinyar abinda ake biya naira miliyan ɗaya za ka je awa ɗaya ko awa biyu a tashi an cinye kuɗi akwai balance a cikin lamarin nan gida da za ka zuwa da ita matar gaba ɗaya dubu ɗari uku dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar shekara amma wajen fati a gaito kawayenta ka kira abokanka a zo a burge su awa daya miliyan ta, ni dai ban gaba lasa cikin wani in eh, kukun gani biyu ban gani ba to ai gidan miliyan ɗaya ba zai zama da su ba su je da zama da miliyan miliyan ɗaya zai kawai yanzu birni na miliyan ɗaya zai gina gina zai kawai ala ayyaki hal shedan yana hana mu yin aikin alkhairi dukiyoyin mu amma kuma za ka gan mu da dukiyoyin mu wajen alfasha muna ya dubar marayu ne nan unguwar ba su da kunda zai su makaranta wata makarantar gaba daya dubu bakwai ake biya wata makarantar dubu goma amma maimakon ka je ka ɗauki maraya ka za shi a makaranta kana biya mai wannan kuɗin ta goma cin mabocinka zai aure ka tashi ka dinga far far far far far ɗan dubu dubu kana watsarwa sai ka zo da dubu ɗari yana ma shafi kalafoyi ba lada ba al'ada. kai tarin zunubi da Allah ta'ala zai rubuta maka saboda me ka yi almubazzaranci tu bazzir tabbira inna almubazzirina kanu ikhwana shi so mutane ba su yi aikin alkhairi da dukiyarsu ba shaidan zai ɗauke su ya kai inda za su rika halakar zuciyar a banzan ka ji ka taimaka ma mabukata ba ka taimako addini sai Allah ya turo ma shaidan ya jarabce ka da brand ko san brand ko a jarabce ka da yayi ko a jarabce ka da shekara ka sai wannan mota shekarar na karewa kunya kake ji a dinga ganin ka da cewa motar 2021 ne kake hawa yanzu da haka komin bala'in da za a yi sai ka je ka sai da ita ka cika ka so 22 22 na karewa watan tiriya ta shigo gaban ka ba haka tura suka gane mu da suka gane sakar garu ne mu suka dinga mana wannan wasa da hankali da waye ka lafiya lau bata daina yi ba bata mutu ba kawai sai turawa su ce to an sake kirkiro ta sabuwar waya bambancin wannan da waccan kyamara ne wannan an ƙara mata kyamara mai tsawo wannan kuma kyamar ta matar tsawo kaga samari ba su da tunani ba nan kuna ta fata dukiyoyin da Allah ta'ala ba ku amana wajen sayan wayoyi marasa amfani menene ribar ku idan ba ku taimaki gawunan ku ba me ribar ku ba ku taimaki yan uwan ku ba me ribar ku ba ku taimaki talaka da kuke zaune da su ba jama'a dukiya ba ta da amfani idan dai har ba ka iya taimako da ita ba duk dukiyar da mutum ya rike in babu taimako a cikin wallahi babu fatar albarka shi yasa kullum nake gaya mana ce kar mu biye mu zukatanmu wajen nema ma mu jin daɗi mu kyale ƴan uwanmu al'ummar manzo Allah ta sallan cikin wahala abin da kake ganin sa kai ba bakin komai a wajen ka wallahi a cikin dangin ka ko da ka ba su suna ne a wajen dangin ka dangin ka suna nan talakawa to ina ga kuma wanda suke nesa zawul qurba da jarin jil qurba wal jarin junubi wa sahibul jannah nan da yawa inda za ka ɗauki naira miliyan ɗaya daga cikin arzikin da Allah ya maka ka dubi mata a cikin unguwanninku wallahi sai ka ba mace ɗari jari da wani miliyan dubu goma jari ne a wajen mutanen Najeriya wacce ka bata dubu goma ɗan wace za ta dinga yi tana yi ɗan wacen nan kuma tana ci ko ba ta samun riba tana dai samu abin da ta cikin cikin wannan abin da ta da yayanta zai hana yayan roƙo zai hana su shaye-shaye zai hana su karuwanci zai hana su dabanci zai hana su farna da yawa a bayan ƙasa wata in ka bata kunun aya za ta dinga yi wata in ka bata sai za ta dinga yi wata in ka bata awara za ta dinga yi wata in ka bata kamiya za ta sayar wata in ka bata da za ta yi ta yi sai ka ga Allah sun mai albarka su mata suna tattali ba irin mu bane da muke buljozin kudi da an samu kudi an je an zauna wajen cikin mai shayi an siya mu abokai shayin dubu biyu dubu uku an tashi gaba ɗayan ta na'am yana da kyau amma ba shine priority mu ba akwai talakawa a ƙarƙashin mu in ka gabar na ta yi yawa a bayan ƙasa jama'a wallahi laifukan mu ne akwai abin da bai kamata ya faru ba haƙƙin ɗaya daga cikinmu ya sa ba mu yi ba ko sun zuciya ɗaya daga cikinmu ta jawo masifa da ta din addabe mu gaban cikin mu yanzu ga yaro ya dabi kowa a cikin unguwa in ka aje mota ya fasa ya sace ma baji ya fasa ya ɗauke ma rediyo ya fasa ya ɗauke ma kayanka masu albarka ciki da ka riƙe yaron nan ka kai shi wajen sana'a wallahi ba zai zo a dabe ku ba zai a dabe ku a nan kudu a nan arewa kana ganin ƴaƴan inyamurai cikin rashin mutunci da ake yi saboda yin haka zo da sunan jingina su ake da inda za su nemi kuɗi ba zan banza suke ba amma mu ne nan hausa fulani ba mu san ciwon kanmu ba muna da kuɗi mun ɓoye mun danne mun ki mu fito da su mu taimaki junanmu ba daidai bane ya kuma musulmi dukiya alkhairinta shine infaqiya a cikin da da saboda Allah to shedan da ke nuna muna karku bayar domin idan kuka bayar mutane za su gane kowa da kuɗi idan kuka bayar mutane za su muku sata haka shedan zai dinga ma karatun ƙarya kai kuma kana hawa shi yasa za mu zo kan ayar zakka da saraka a nan gaba kaɗan mu ji hukuncin ta shi koyar ta za ko bayyana ta za ta ka yan uwa musulmi mu yi kokari mu dinga taimako wallahi duk wanda ke taimako Allah na taimakon ka duk wanda ya taimako sai Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce Allah ya rama guda biyu da suke yawo a bayan kasa a kullum suna addu'a ɗaya na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ɗaya na cewa Allahumma a'ti addu'ar na farko Allah duk wanda ya bayar Allah ka bashi kamar ya gurbin abin da ya bayar wanda kuma ya damƙi Allah damƙe maka mujarrab ne bari ga muku sirri ne wannan idan kana cikin bala'i da musiba abubuwa sun ma tsaye wallahi kai wuce sadaka sai ka ga abubuwa sun baje wallahi Allah duk bala'in da ya ma yawa kai sadaka musamman sadaka ruwa sai ka ga nasara a wajen Allah abubuwa sun cakuɗe ma abubuwa sun yi zafi je kai ƙauyen da ba su da rijiya to na musu rijiya ka tafi ga iyali saboda Allah ko ka zo masallaci ranar da mutane ke taruwa dinga so fiye wata ko laida goma ne ka zo ka dinga raba mutane suna sha sun tashi a juma su sha ruwa gani za su ji daɗi Allah zai faranta maka jama'a muna kulle ba kawuna mu kofin alkhairi saboda bala'in zuciyar da shi ɗan ya shiga cikinta yake jujjarar ta mutalauci to mun inda mun gane wannan Allah ta'ala ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana bijiron kurtalauci a koda yaushe da ka zo za ka bayar sai kai wannan bai dan girman kudin nan ba rage ba shi kaɗan za ka ba mutum dubu goma ɗaya shi ɗaya cikin in ka ba shi goma zai je dinga lissafin aika da miliyan ɗari ke domin da ba ka miliyan ɗari ba ka ba zarka dubu goma shi dan zai gaya maka in ka ba shi gobe dawa zai yi rage dan ya dawo gobe zai ka ɗauki uku ka sake ba shi yau ka ba shi biyu gobe uku in ya dawo jibi ba shi ɗaya a haka sai zo so goma sai ka ba shi dubu goma duk wannan talaucin zuciya ne amfanin zuciya shi ne a bari ita a bari ita a bari ita a bari haka imam ibn majah ka mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin zuciya wanda aka yi haka da ita aka yi haka da ita aka yi haka da ita aka yi haka da ita ma'ana hagu da dama gaba da bayanka duk ka rabar da kudin da Allah ta'ala ya baka da yarje ka da komai ba wallahi ba zai rage ma komai ba waɗanda ka ba su suke tsammanin ka rabu amma shi Allah da yake ka bayar yukhlifuhu Allah zai mai magurbin abin da ka bayar Allah samu fahimta Allah ya ga mana wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka bayar saboda Allah Allah ne ke mai gurbin wannan abu huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhair masu arziki mai wani malami yana cewa a wani baitinsa wai ka gode ma Allah واشكر فضائل صنع الله إذ جئلك إليك لا لك عند الناس حاجات فقودي مع الله جيسان يمتاني جريك سكيني من بكاتا da Allah ya ga dama sai ya mai da kai a matsayinsu kai za ka dinga zuwa ƙofar gidan mutum kana jiransa sai ya tashi a baki ya fito kana alaji an tashi lafiya kana gaishe gaishe kana durƙusar da kai kana yin wani abu kamar munafiki munafiki duk jira kake saboda me ya goye baka to kai da Allah ya sa ake zuwa gidanka ana karba ka gode ma Allah ka bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta abin da ya mallaka gaba ɗaya ki doka da haka sai na Abubakar zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ji wa'azi ka ji ayoyin tsima cewa a bada kyauta ka je kawai ka ɗaya kuɗin a ka gaba ɗaya ka bayar ka koma kuma kai tagumi kana cewa na cuce ka a'a fattaqullaha matabatu kai iya iyawarka in za ka iya bayarwa gaba daya ka bayar in ba za ka bayar ba kai iya abin da Allah ta'ala hoji maka duk Allah ta'ala zai bada ladan Allah ya ba bamu gaba daya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah ta'ala shi kuma yana muku kishiyar abin da shedan yake muku shedan yana jarrata ku talauci ya umurce ku da alfasha shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya'idukum maghfiratan minhu yana muku tanadi da alkawari na gafara daga wajensa saboda ciyarwa da saboda Allah wallahu wasi'un alim Allah ne yalwa ne kuma masani ne ga abin da bayan suke bayar in ka bayar saboda shi ya sani in baka bayar saboda shi ba Allah ta'ala sani yu'ti al-hikmata man yasha Allah yana bada hikimarsa ga wanda yake wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka ba mu hikima lalle hakika an bashi alkhairi mai yawa wa ma yadhakkaru illa ulil albab ba kowa ki iya gane haka ba sai mutane ma'abuta kai san hankali su ke fahimtar haka malaman tafsiri suka ce al anan ta da fasara guda hudu wadansu malamai suka ce al annubuwa Allah na ba da annabtarsa ga wanda ya duk wanda Allah ya ba mu annabta ya ba shi alkhairin da ya fi kowanne me dalilin su suka ce al yana zuwa da sunan annubuwa qur'ani kamar yadda Allah ya gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zikrna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma menene ake karanta a gidan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin Allah sai sunna sunna ne tace hikima ita ce kuma nubuwa wadansu malamai suka ce al-hikma huwa al-aqlu fi din ka zama mai hankali mai kaifin hankali a cikin addini ka zama kana fahimtar addini sosai fiye da yadda shidan zai dinga rinjayar wani yana kai shi zuwa ga halaka kai ya zama cewa ba a rinjaya ka zuwa ga halaka ana rinjaya ka ne zuwa ga mai kai sun hankali a addini waɗansu malamai suka ce al'ikima kuwa alfiqhu shine sanin hukunce-hukuncen shari'a dalilin su النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عباس اللهم علمه تعويلا وفقهه في الدين اللهم علمه القرآن وفقهه في الدين Allah ka sanar da shi alƙur'ani kuma ka ba sanin fikihun addini to suka ce sanin fikihun addini ta ce mun fahimta waɗansu malamai kyakkyawan azanci na zance Allah ya baka zance da za ka iya fahimtar cewa rowa ba kyau shi da dukiya saboda Allah shi ne mutum dukkaninsu ikhtilafin ne tanawwu ba ikhtilaf ne da ba abin da yana komawa ne zuwa ga magana ɗaya babu cin karu tsakanin wannan manganu na malaman tafsiri wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda Allah ta'ala ba shi ɗaya daga cikin abuwa da muka lissafa Allah ba ka alkhairi mai ɗimbin yawa da kowa ke nima ya samu shiga cikinsa wa ma yazzakaru illa ulul albab mutane masu kaifin hankali su kare suke gane irin wannan abu sai Allah ta'ala ci gabar jan dangane ga wannan infaqi da cire dukiyar mu saboda Allah sai ci in tubu sadaqati fa in mahi wa wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamu wa ma lil zalimin min ansar wa ma anfaqtum min nafaqatin babu wani abu da za ku ciyar daga abubuwan da ake ciyarwa da su au nazartum min nazari ko ku wani bakance alkawari na bakance da zaku fa inna Allah ya alamu Allah ya san shi in ka muku shi wa ma yadhakkaru illa ul albab wa ma lil zalimina min ansar azzalimai basri miki muku a gare su muminai su suke da mai taimaka musu shine Allah subhanahu wa ta'ala amma zalimai ba su da wanda zai iya taimakon su kun fahimta to kai mumini yi kokari ga cewa ka siffantu da abinda Allah subhanahu wataala yake so bayansa su siffantu da shi na alkhairi da kyakkyawan zance da taimaka ma mutane da yin alkhairi a ko'ina ne Allah ta'ala yana son masu yin alkhairi Allah baya son masu yin sharri Allah kuma baya tare da marubuta domin shi Allah yana bayarwa ne ga bayan to jarabawar ubangiji ce jarabce ka da dukiya dukiya jarabawa ce ba wai gata ba ne kawai akwai jarabawa cikin shi talauci musiba ne sannan kuma jarabawa ce talauci ba da kyau talauci bala'i in ka gama takka tana gaida kai da safe tana gaida kai da rana tana gaida kai da marece tana gaida kai da daddare tana durkusa tana gaishe ka tana tambayar kai da me da me kake so a dafa yau su ta ganka da kudi wannan shi amma in baka da kudi wallahi rashin mutunci iri daban-daban ziga mai gori iri iri zama maka shi amma da kayan a cewa shi me za a dafa mata, kana komi ne mm, mm, ni dai na fi son ka faɗa kai dai ka faɗa dai ba kai ne mai gida ba kudi ta gani wallahi wallahi haka ne ko da in ba ka da kudi abin da ka zo da gani kawai shi kenan ba su nufi haka ne hadda matan malamai Allah ya da mu ubangiji ta Allah ce in da sadaqati fa in mahi in kuka bayyana da sadaka to ma dalla lada abin da kuka bayyana wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum in kuka boye sadaka kuka ba ma talakawa mabukata wannan sadakar aboye fa huwa khair lakum wa yajimukum alkhair wallahu wa yukaffiru ankum min Allah na kankare muku kurakuran Allahu bima ta'maluna khabir Allah masani da abin da kuke mun yi bayanin wannan dogo ajiya amma Allah ya sake damu da wannan idan ya ƙara maimaita mana matsayin da yake so mu ɗauka akan sadaka Allah ta ce in sadaka ta fa ni'im ma in kuka bayyana sadakar ku mutane suka gani madalla ba laifi me Allah ke nufi da wannan yana nufin irin wanda muka faɗa a can baya wanda suke ba da ita ri'a'an a ko shakka Allah ba zai yi wa'annan mutane inda Allah ya zarge su a baya muka sace gan irin ayat ta zo to ba zai zama wa'incin mutane Allah ke magana to da suwa Allah yake magana a nan a wajen bayyana da sadaka wani lokaci akwai matsala. akwai matsala. ana neman taimako sai ka kawo naka ka ce ta jama'a ganawa ni da na fara bayar to nan kuma sai wance ya ga ta na ma ya bayar ni ma ya kamata ya bayar ni ma ya kamata ya bayar sai wancan shi ma ya zaru wannan ya zaru kafin ka ce kwabo sai ga an tara dukiyar to wannan ma da wanda suke haka wannan kage ya asali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yayi fadakarwa a taimaka a taimaka a taimaka yayi bayani sai wani sahabi ya tashi je gidansa ya dauko dukiya ya kawo tafi sabilillah yana kawo sai wancan shi ma ya kawo wancan ma ya kawo wannan ma ya kawo wannan ma ya kawo nan sallallahu alaihi wa sallam yayi murmushi yayi dariya ya ga tarin dukiya gaban sa sai tashi ya hau mumbarin ya ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har ya gama hukumatul haja ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk wanda ya sunanta sunna mai kyau ka ɗaura ɗan ba mutane suka ya kamata a yi wannan abin ka nuna musu hanya ka buɗe musu kowa ya zo yi duk wanda ya zai abin nan da ka ta kana da ladarsa da wanda ya aiki da ita ilamin kayawa ana son a gina masallaci a unguwa ga fili sai bola ya rage sai ga zai ce jama'a ya kamata ce mun yi masallaci a wajen ka shajja a mutane ka nuna musu muhimmancin masallaci da alkhairin da ke cikinsa da abinda masallaci yake tun kudewa na sharri a cikin unguwanni kai bayani ya ce jama'a bisa ga wannan jagoranci da ya kamata mu jagoranci kan mu a kansa na fara bara bulo 100 fi sabilillahi sai wance ga ah, masha Allah ni ma na bada hamsin ni ma na bada goma wani ya ce ni ma na bada ɗaya to da wanda ya kawo dubu da wanda ya kawo ɗaya dukkanin suna cikin ladar dukkanin cikin ladar in ka shiga jami'ar bayar da sabuwa akwai masallaci ke da aka gina ran da ake bude masallacin daga cikin abin da professor sani din ya yi bayani a kai ya ce su jama'a mutane sun bari mu gudunmuwa ko wani ya ba mu miliyon ɗari wani ya ba mu miliyon ɗari wani ya ba mu miliyon ɗaya wani ya ba mu kaza ta ce amma kuma akwai sadaka da ba za mu manta da ita ba sadaka ce wata ta tsaya mana a ranmu wanda ciji tsoho ya goyo bulonsa a bayan keke ya zo ce ina masu aikin masallaci muka ce ga mu ya ce ga gudunmuwa ta bulo ɗaya Allah ya hudu mun ga shi ma bane muke da bulo ɗaya sai Allah ya karɓa yake sai watsa da waɗancan musu saboda Allah me ake nema kai dai ka san wanda ya kawo bulo ɗaya ba suna yake nema ba su ba suna ko lissa sa shi ne a ƙarshe me yake nema wannan wallahi lada tsunzurutun da yake nema saboda Allah ya kawo wannan to karkare na aikin alkhairi ko ya aiki la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an karkare na aikin alkhairi ko min karancin sa kai Allah zai baka ladan karka rena shi karka ce dole sai an kawo makudan kudi sannan za a ce an yaje ka a dan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa mara albarka kuna ina wani mawaƙi ke ba mu shaida kan wannan yake ja'at hudhuli li sulaiman fi yawm al-ard bi jaradin kana fi fiha wa an bi lisan al-hal qa'ilatan إ ن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى إ ل ى ا ل إ ن س ا ن قيمته لكانت الدنيا يهدى إ ل ي ك م وفيها النبي سليمان عليه الصلاه والسلام يا زونا كان كرجل فتملك أ ك ت ي وفجر كولي أ ك ت ك ا و ك و ت ا ه جفلتي تقول شيئا النبي من قومه راجل منكرا كعبارا تقوى كان نبجنجسا وني كاوكا يمكن يكاوكا يا مصباح sai ga alhuda huda ta zo da fara a bakinta ita ma ta kawo ta gudunmawa sai a koma ana dariya ana jama'a ana neman gudunmawar baje kolin kyauta ga annabi suleiman alhuda huda na kawo fara a bakinta saboda shegantaka sai su koma gefe suna gaya musu cewa shi ne ba da kyauta yana bayarwa ne a iya karfin da Allah ya mata idan da kimar mutum ake kallo a mai kyauta saboda kimarsa suleiman katin cancanci a bata duniya da abin da ke daga daga da amma ni ban da abin da zan iya kowa da shi sai ba ki da ta iya abin da ta ake ne ta kawo ba sai a gode ba ta in kuna neman taimako duk wanda ya kawo muku komi karancin shi karba Allah ta mai albarka to Allah ta'ala yi ci muna in kun bayyana sadaka don ta zama abin koyi ga mutane wanda ba sa yi su yi in ma matala da wannan in kun kawo saraka don ku sunanta mutane muhimmancin bara saraka fani in ma matala da ita in kun kawo saraka saboda ku tun kuɗa kuma a kan mutane suna ganin bakwa taimako suna ganin ko marowata ne bakwa alkhairi to ku nuna musu kuwa marowata bane masu alkhairi ne ku bayar don ku tun wannan tuhuma a kanku wannan ba a ba ne mun fahimta wani in ma madalla da wannan yalla amma kuma wayan tuhuha in kuka ɓoye sadakar ku tuhal fuqara kuka ba matalaka mabukata wa khair lakum hakan ya fi alkhairi ba sai kowa ya gani ba jiya mun faɗi hadisi akan wannan ko ba sai kowa ya gani ba ne ya Allah ta'ala ce muna wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare mu kurakuran dalilin wannan boyayya sadaka da kuka yi Allah kankare mu kurakuran ku kana daukar nauyin mutane suna karatu har Allah ta'ala ya zama wani abin kirki Ya yi akwai wanda na san wani ne yake daukar nauyinsa ya yi karatun firamare ya gama ya yi sakandiri ya gama yanzu yana jami'a kuma wanke din ba mai kuɗi wani wallahi talaka ne amma yake kukutawa ya gaya ya za a iya taimaka ma wani musulmi da zai yi karatu da musulunci ke da bukata wannan karatu haka yi maka ita alkhairi shi alkhairi wallahi yana amfani da tasirin da taimaka inda mutum wani wanda za ka taimakawa ta iya yiwa kai ba za ka tasirin taimakon ba kuma in ka tashin alkhairi ka zama mai shuka da biyu kar ka zama mai yin harkar salat kun gane bambancin su mai da biyu shuka shi yake yi bai damu da siya da tasirin alkhairin sa ba shekara 60 70 alkhairin zai zuwa baya amma mai shuka salat duk wahalar da ya yi ta shuka salat ne wata biyu wata uku yana fama to fa shi tana daga ran da aka yi abin ɗinsa aka kwaɗa shi aka sa mai mai da yaji da gishiri to kowa yi jana'iza sa yanzu ko kuma kafin yamma mare yamma ya lalace wa ake sa aikin sai kafin shi ka sha wahala ka sha wahala kuma aikin kafin yamma ya lalace wata uku kana ta ba amma na shuka da bino haƙuri yake yi yana ta gini yana gini sai ga alkhairin ya zo nan gaba ba haka bane ha uwa ce fa take shan wahala ta kin bacci da safe baccin safe mai daɗin nan tana shirya yara za a kai su makaranta ta raba musu indomi da soyayyen kwai da kaza da kaza da kaza da kaza duk an gama wahala an ji an kai yaro makaranta ɗi an dawo an tashi an ji an ɗauko shi an saya mai chocolate an sai mai ice cream an sai mai boga an sai mai shawarma duk saboda ji daɗi ya yi karatu ya girma ya gama karatun ya yi aure ya auri mata ya gina gida ce kuma yau ya ganki tsakiyar rana ya auro ki ki ce wai bai ita ya maka ma sa ai ba ya albarka ba ba ki kyauta ba ba ki abin da ya dace da an gaya miki wahalar da aka keto kafin ki ganki ya zama wani abu ki aure shi da ba haka ya kamata to shi alkhairi dadewa ake ana gina shi sai ga an zo ana ta ce ribar Allah kara mana riba alkhairin ubangiji ta'ala ce mana wallahi ma ta'maluna khabir ubangiji ta'ala me ba ku labari ne masani ne ne ilimi ne dangane da abin da bayan su ke aikata ne Allah ce gaba ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجي سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله تعالى يكمل ليس عليك هداهم يا كي أن محمد sallallahu alaihi wa sallam shirye su ba hannunka take ba laita alaika hudahum ba za ka shirye su kuma shiryar ko ba hannunka take ba walakin Allah ya hadi man yasha kadai Allah yana shirye da wanda ya so ne wa ma tunfiqu min khairin falyanfusukum duk abin da kuka ciyar na alkhairi wannan ku zai mu amfani dan kawunan ku yi shi wa ma tunfiqu ne labtiqa wajhillah kuma abin da kuke ciyarwa ba dan komai kuke ba sai dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kuma ku sani duk abin da za ku ciyar na alkhairi Allah zai mai muku gurbin wannan abin da kuka ciyar din wa antum la tuzlamuna lalle kuma ku ba zalunta ku za'i ba za a zalunce ku ba dangane ga abin da kuka yi na alkhairi Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kamar da malaman tafsiri suka ce dalilin mutanen garin makka da mutanen garin madina sun kasance suna da yan uwa waɗanda ba musulmai ba na suna da waɗanda ba musulmai ba a tare da yan uwansu haka na ansar suna da waɗanda ba musulmai ba a cikin yan uwansu waɗannan sun fi guda biyu na mutane suna ciyarwa fi sabilillahi suna ta yin sadaka ga yan uwansu musulmai da kuma waɗanda ma ba musulmai ba yayin da musulmai suka yawaita a cikin garin madina dukiyar kuma ta zama tana da karanci a hannu sai suka koma suna kin ba ma ɗan uwansu kafirai suna dawowa kawai su ce da dukiyoyin nan fi lahi ga waɗanda suke musulmai masu rauni da haka ba ruwansu da wa waɗancan kafirai su sai suka kawo ƙara jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai Rasulullah ga ƴan uwan musulmai ba su da ƙarfi ba su da mai taimaka musu wani ce kuma yan namu kafirai da muka saba da yanzu mu daina ba su wasu malamai da suka ce ita ya kai ittifaqi akan a daina ba su a silbar taimakon musulmai waɗanda suka gudu suka bar gidajensu suka baro iyalansu suka baro dukiyoyinsu suka baro yan uwansu suka baro duk abin da suka gada yau ga sunan sun zo garin da ba su da komai sai imani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wa zai maka musu da haka kaga kenan suna neman taimako a junansu su ki taimaka ma kafirai waɗansu malamai suka ce yahudu suna zuwa wajen musulmai neman taimako a yayin da aka kore su ya zama cewa duk dukiyar ta zama ƙarƙashin musulunci sai zama suna nema taimaka musu ba su da yanzu abin da za su da haka da wani bai hudu ya zo wajen manzala sallallahu ya yi kukan cewa a taimake shi ya ka ce ai wannan dukiya ce ta musulmai ba mai cin gajiyarta sai musulmi ta ka za a baka ya juya zai tafi sai Allah ta'ala saukar da aya laisa alayka hudahum walakin Allah ya yahdi mai yasha shiriyar ba hannun ka take ba Allah ne ke shirya da waɗanda ya zo ina ruwanka da maganar cewa sun musulunta ko basu musulunta ba ku taimake su ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira shi ce dawo ici a bashi sadaka kun fahimta waɗansu malamai suka ce makama makabarai da ake yi da musulmi duk yanzu sun yi ƙarfi sai suka daina sai makamarsu saboda yanzu mun fi ƙarfin sai dai ku bi mu sai Allah ta'ala saukar da wannan ayar don ya kwankwashi kawunan musulmai da cewa ku da kai imanin ba zaɗin ku bane su ne suke cikin gafircin ba zaɓin su bane duka jarabawar Allah ce sai Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin jagora dan a nuna musu yadda abin ya kamata ya kasance laisa alayka hudahum walakin Allah ya yi yahdi man yasha shiriyar ba a hannunka take ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin Allah ya yahdi man yasha Allah yana shirya da wanda ya gara mana anan yana da kyau mu musulmai mu dinga nuna mu waɗanda ba musulmai ba clear identity na addinin domin muna kuskure mun bari wasu ne suke identifying din addinin mu da waɗansu major wanda mu ba mu muke faɗinsu in ka samu wanda ba musulmi ba sai dinga ce ma jihad jihad musamman abinda waɗannan gidadawan yaran ɗan boko haram suka yi mana yanzu ba ka da iko ka yi magana kan muhimmancin jihadi da abinda mafumin jihadi yake a musulunci kana yi za su yi ma'an ta'adda sun ɓata abin gaba ɗaya to wannan shi ne sirrin da ke cikin yakin boko haram a ɓata muku mafumin ku na musulunci kowa ya koma yana kyamar ku kowa ya koma yana tsoron ku wayar wannan ajanda ce ajanda ce a sa muku kyamar addinin kai yanzu da kanka musulmi kokari kake ka cije mu saboda kana ce maka extremist kana ce ma kana da tsauri a addini kana ce ma kana in ka shiga cikin mutane ba za ka yi kokarin zama irin su in an ji ana mitin za ka iya gaisa da mata za ka iya runguma su za ka ci abinci tare da su za ka kira zuwa ga oda ku yan uwan mu yan uwan duk wai saboda kana ce ma mai zafin addini to duk wannan ba shi bane tsaya akan inda Allah ta'ala tsere ka fastaqim kama umirta ya kamar inda aka umarce ka amma yi kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da za su kira zuwa ga addininka idan ɗan uwanka makwabci ne wanda yake ba musulmi ba yana da haƙƙi na makwabtaka a kanka dole kai maka in ba da abinci dole ka ba shi abinci ko ba musulmi ba ne in ba da lafiya dole ka je ka duba shi duk imaninka da zafin addininka ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yare makwabta waɗanda ba musulmai ba in ba su da lafiya yana zuwa jiya duba kuna ina manzala sosai da yake dubo wani yaron wanda ba musulmi ba yana mai hidima bai wuri mutuwa ta zuwa ta mai sallama na sallallahu alaihi ya ga alamun mutuwa sun bayyana ga yaron sallallahu alaihi sallam ya yi rahama ga yaron ita ka ce la ilaha illallah sai yaron ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli babansa ya kalli a nisa alaihi da yana soke ya kalli babansa yana ko tsoro da baban ya inda yaron ya jaya kai zama da manzala Allah kallar rahama ne mana wallahi in baka san waye manzala ba kaya fa ka karanta sirar manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga inda manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ga kyawun dabi'un manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka gane girman wanda kake tare da shi kyakkyawar ɗabi'ar manzan Allah sallallahu ya sa yaron ne ke kwaɗayin ya manzan Allah har baban sai fuskanci cewa yaron nan fa in ba na ku bin mutumin nan ganin wannan baban ya ce ma yaron a tsaye abal qasim ka mai ɗaya amsa abin da ya gaya maka yaro ya kalli manzan Allah sallallahu yana murmushi sai manzan Allah sallallahu ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaron ya karɓi addinin musulunci yana karɓa kuma Allah ya zan rayuwarsa ya mutu cikakken musulmi in ya tashi a lahirar aljanna direct to shirya a hannun Allah take shi sa karkarin gallon kafirai kana arnan banza kafiran ba ruwanka da wannan abu ba kai ba aikinka ka ne kai da kanka musulmi wata kila da akwai ibon kuka tashi da dangin kai ma kana can ka zama ungwaci ciku. amma sa'ad da kai ka tashi a ƙasar musulunci inda ake addinin musulunci shi za kai maganin musulmi to shirya a hannun Allah take kar mu goranta mu kowa shirya in Allah ya ga dama kana farko musulmi za ka je ka mutu kuma ka mutu ba musulmi ba su wannan mai sauƙi ne a zan Allah mai sauƙi ne a zan Allah kuna ina labarin wani matashi da yake son wata yarinya amma kirista ce ba musulma ba ce ya yayi uban kuma saboda tsabar tsiyayyar musulunci in ce ba za ta wuri shi ya hana har wannan musulmin ya samu matsala kwakwalwarsa ya zama sai da kai saka shi in ka zo in kana son ya fahimce ka sai dai ka dinga kiran suna yarinyar amma in ba labarin yarinyar zaka wallahi ba zai fahimci komai ba dole in abokin sai je yana so ya fahimce shi labarin yarinyar zai dinga bashi sai dinga murmushi yana dariya yana kallon wasu abubuwa kamar a taurari kamar a wata ya haukace amma yana mai magana yarinya sai dawo lokacin da bala'in ya mai tsanani hatta da mahaifiyar sun za su je sai da dinga labarin yarinyar sai dinga sauraron mahaifiyar da bala'in ya mai tsanani abokin sana zuwa sai ce wani ba na ganin zan tashi a kan rashin lafiyar nan abin da ya taba min zuciya da kuma ni musulmi ne ita kuma kirista ce in na mutu muka je lahira ba za mu haɗu ba domin buƙatuwa ta rasan mu haɗe ta a lahira zan bar addinin musulunci in koma kiristanci muka ta a lahira mu haɗe da waje ɗaya a nan ya kafirce ma dina annabi muhammad sallallahu alaihi shiga addinin kiristiyaniti kuma ya mutu abokin ya zo yana gaya mata labarin wani fa ya mutu ya mutu ya mutu aka ce ya mutu baban yana dariya ya huta da bala'in yaran nan ita kuma ta ce to ai kun ka san wata bata ka san wata ba na san alahira ba za mu haɗu ba ni yanzu amantu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na iman da ne muhammadin da iman da shi in mun ga lahira mu haɗu shi ke ta musulunta kaga an yi hannun riga a nan duniya lahira ma an yi ne ba magana Allah shiri da mu to Allah ta'ala ce mai laika laika hudahum shirye su ba hannunka take bayan ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah yana shirye da wanda ya so ne wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum Allah na ƙara nana ta mana cewa duk abin da muka ce saboda Allah mu zai mu amfani duk abin da ga mun ce na dukiya wannan abin mu zai mu amfani ba kowa zai mu amfani ba wa ma tun tunfiqu ne labtiga a wajen la abinda kuke ciyarwa kuna yi saboda neman yi don Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu ne min khairin wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi ilaykum wa antum la tuzlamun duk abinda ka bayar na alkhairi Allah ta'ala zai maiwa gurbin abinda ka bayar ba tare da an zalunci ba lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الله تعالى يكي منا دنجني مهمة تنشيروا للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله أكوين والسلكاوة وان دا أكتر يسو تبود الله معنا ين أيكين الله جاء يسو لا يستطيعون ضربا في الأرض باسا إيزوان يمنكو إيا باين أثر saboda aikin Allah da yake gaban su ba sa zuwa neman kuɗi sabuhum jahilu aghniya min at'af wanda bai san halin da suke ciki ba ya jahilta halin da suke ciki sai dinga mun tsammanin cewa mawadata ne masu kuɗi ne min at'af saboda irin karewa da suke yi da kare mutuncinsu da rashin roƙo da ƙin zubar da mutuncin kansu da ƙin bibiyar mutane sun kame kansu waje ɗaya amma yahsabuhumul jahil aghniya min ta'affuf wanda bai san halin da suke ciki ba kai tsammanin wani ayi hamshakan masu ciki suna nan da daloli suna nan da naira suna nan da riyal ai malamai ne ana kamo sadaka ana kamo su waye ku taimaki malamin unguwannin ku taimaki malaman garin wallahi ba su da kofi amma suna tsoron tambaye su su zubar da mutuncinsu su kada su suna tsoron wulakanci da kaskanci irin naku na masu suna nan kuma wallahi cikin talauci ya sabu humul jahilu agamiya kai da baka san halin suke ciki ba kana gana cikin wadatar su a kasuwar da malami yake zuwa ya sayayya ita ce ba ministan Najeriya ba yake zuwa sayayya ita ce ba inda ake zuwa so mu gwamnan garin nan ba abinci ladanin masallacin nan inda zai je ya sayi abinci ya ci dukan da zai saya nan ne mai kudin garin kuma yake an ƙara kuɗi shi mai kuɗi yana da hanyar samun kuɗi shi ko talaka ka samu ƙarin kuɗi kana na ka tsammanin ai cikin kuɗi yake saboda me mina ta'afu ya kame kansa baya sai wulakanta kansa baya sai zo maka da mutunci Ya Allah ta'ala ki mana ta'rifuhum bi simahum za ku ga zagu alamun cewa suna cikin bukata la yas'alun nas fil hafa ba sa zuwa su ce su mutane wajen roƙo da bibiya ce a taimake mu a taimaka a yi kaza a yi kaza a'a ba ka yi sun dai kayan mutuncin su amma Allah ba su da ko ɗaya alini ba su da shi amma kana nan kayi shiru ya yi magana ka ce a ai malaman nan siyasa ta zo ai da su ake yayi yanzu su za a dinga kama kuɗi to wa ake kawo wa yake kawo ku taimaki mutanen da suke da ƙata waɗanda suke kame su? ba su nuna bukatar su ga mutane ba Allah ta alaƙe a taimaka musu sun tsare su suna karantarwa makarantun ya'yan islamiyyoyin da ya'yan ku suke karantu nan suke karantarwa ba sa zuwa neman kuɗi amma sai a ce ka biya dubu biyu kuɗin islamiyya ka dinga Allah wallahi tallahi su ma malaman nan sun cika takurawa abinda ake fi sabilillahi ai saboda Allah yake yi ha saboda Allah saboda Allah to sanu shi wancan saboda shi shaɗan za ka kana biyan dubu tamanin a makanta yayin yi, dubu ɗari hudu saboda shi kake yi to in kana yi saboda shaɗan ai aya farko ta gaya muna a shaɗanu ya idu kuma alfakara, wa ya amurku mil fasha mutane suna da buƙatar taimako amma wulaƙanci ne kuke tsoro sai su kame su shiru to ku taimake su Allah ne ya faɗi a identitin su cewa da kun gansu za ku zama suna da buƙatar taimakon kamewa suka yi ba su da roƙon mutane wani bayanin cikin talauci kamar zai bayani amma ya shiru Allah ba mu ikon taimaka mu junanmu Allah zai ne yin fiƙuna muwalahun bin laili wannan hari Allah ta'ala ce wani ke cire dukiyoyin a dare da kuma yini sirran wa alaniya wasu suna ɓoyewa da waɗanda suke bayyanawa dukkansu falahum ajruhum inda rabbihim suna lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro wala hum yahzanuna ba su da bakin cikin kuma abin da su a gabansu masu ciyarwa da daddare a cikin sirri da masu ciyarwa a bayyane da rana duk Allah ta'ala ya san me ya sa Allah ya san niyyar ya san kuma bukatuwar ku dan haka in kuka yi saboda Allah ya sani in ba ku saboda Allah ba ya sani to waɗanda suka yi dan Allah din Allah ya ɗauke musu bala'i guda biyu na farko walahum yahzanuna kuma wala la khawfun alaihim ba su da tsoron abin da za su bari a nan duniya in suka tafi na iyalin za su tagayyara za su sha wahala in kai saboda Allah wallahi Allah zai ji in iyalin ka bayan ka mutu ni na ga wannan da yawa a duniya wanda suke saboda Allah wallahi sai kaga waɗanda Allah zai kawo su ɗauki nauyin iyalinsu su ba za su yi kuka ba wallahi in ba sa ku gwada ku gani sai Allah ya ce mace bayan bakwa tana kabari da 'ya'yanka da 'ya'yan da su ke duniya duk matsayinsa ɗaya za su sa kayan sallah za a ba su da rago za a ba su kaza za a ba su duk wannan in suke yi saboda Allah cikin wannan abu amma in ka maƙe kai ma za mu ƙi maka Allah ba mu ikon bayarwa sannan wala hum yahzanuna ba su da bakin cikin abinda za su tar a lahira da wani da duniya lafiya na za su tafi cikin amincin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin gaba ayoyi ne wanda suke da bayani ne fa'in da suke a kan riba da bala'in ta da kasuwanci cinikayya da abubuwan da muke da shi na zamani ma wanda suke na kasuwancin intanet da kasuwanci menene duka sai gobe za mu shige su insha Allah ta'ala abinda muka faɗi dai Allah ba mu rasa wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya kai rasa muna da manyan baki Alhaji Bala Ado German Tudun Wada a nan garin Gusau da Alhaji Garba Aljini Marafan Daura da Alhaji kuma MD ABS Wadaka duka su masu ta da mu a nan da sauran uwa musulmi gaba ɗaya muna ba Allah ta'ala karɓa ibadun mu wata baiwa Allah ta yi da sadakar bini tana neman Allah ya biya mata da bukatunta na ci na yau da kullum to ita ce ne mai bukatar sadakan nan ko Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka karba mana ibadun mu da muke na alkhairi Allah ka zama gatan mu Allah ka zama gatan mu Allah ka zama gatan mu duk abin da ya ba mu tsoro ya Allah ka zama garkuwa gare mu akan sa abin da muke nema na alkhairi Allah ka ba mu abin da muke tsoro na shari Allah ka dauke mana shi Allah ka nisan mu dukkan bala'in da yake kan kare mu Allah ka zama gatan mu a cikin dukiyoyin mu da cikin iyalin mu da cikin mutuncin mu da lafiyar mu da dukkanin abin da muke tsoro a duniya Allah ka kaurin mai da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin